السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a آه، يمتشن رانر آه، الحميس goma sha goma kenan ko ko sha ɗaya sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da sha shida ko ga watan shida miladiya shekara ta 2016 idan ba manta ba a karatun tafsirin mu mun kwana jiya a muna da cikin suratul hajji kuma mun kwana ƙarshen aya ta bakwai a yau za mu tashi aya ta takwas daga cikin wannan sura ta suratul hajji na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدين الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi guda uku yana yi mana bayani dangane da halayen waɗansu mutane wanda an ba manta ba a farko-farkon surar Allah ya yi mana bayani dangane da irin wannan cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi gairi ilmin wa bi kulla shaitanin marit to a nan kuma Allah yake cewa wa minan nasi daga cikin mutane wato cikin mutane akwai waɗanda wato man yujadilu wanda yake jayayya fillahi dangane da Allah subhanahu wata'ala ma'ana cikin kudurarsa a cikin al'amuran addinin Allah subhanahu wata'ala da halitta da rayawa da kashewa da kuma tayar da matattu bayan mutuwa da hisabi sai ga mutane wasu daga cikinsu suna jayayya bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wato babu wani ilimi da suka dogara da shi akan jayayyan da suke yi wala hudan kuma babu wata shiriya da suke a kanta wala kitabin munir sannan kuma babu wani littafi mai haskawa wanda zai haska musu wato wanda aka yi na wato littafin da ya zo ta hanyar wahayi ko ɗaya babu suna jayayya cikin sha'anin Allah ta'ala ba tare da riko da wani ilimi ingantacce ba ya hadi ilal ma'rifati da ke shirar da mutum zuwa ga sani wala kitabin nayirin babu wani littafi kuma mai haske bayyinil hujja wanda ke bayyana hujja bal bi mujarradin ra'ayi wal hawa saboda kawai tsantsan ra'ayi ne da son zuciya kuran shine suke wannan jayayya ibnu atiya yana faɗa cewa karrara hadhihi ala wajhi tawbih Allah ya maimaita wannan kalma ta fuskan zargi ne kaga ai ya faɗa a farko farkon surar yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid nan kuma ya sake maimaitawa kuma wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin nan sai ya kara wala hudan wala kitabin munir to shine ibnu adiya anan yake cewa an maimaita wannan kalma saboda wato a bisa fuskan zargi ana zargin irin wannan mummunan ta'ada na jayayya da gaskiya ba tare da wani ba tare da mutum yana rike da wani ilimi ko wata shiriya ko wani littafi da Allah ya wahayinsa ba haka kurum da son zuciyarsa da ra'ayi sai ya jayayya ya yi inkarin abin da Allah ya tabbatar ta hanyar manzanninsa don su sanar da mutane faka annahu ya ƙulu kai ka ce kamar Allah yana cewa hil amsal wannan misalai fi ghayatil wuduhi wal bayan da suke wato tsanan suke cikin matukar wato matukar bayyana ƙarara da kuma bayani a fili duk bayanan da Allah yake yi a cikin ayoyinsa suna bayani ne karara a fili babu wani abu da ya shiga duhu A mata da aka wa minan nasi ma a zalika mutane tare da haka man yujadilu fillahi ka samu mutum yana jayayya dangane da lamarin Allah bi gairi dalilin ba ta da wani dalili ba wala burhan ko wata hujja ko ɗaya babu to sai dai wasu malamai wasu malamai suna cewa wannan jumla ta biyun da Allah ya maimaita a nan ya sha bamban da wancan da ya faɗa a farko wancan da ya faɗa a farko yana magana akan su mabiya don akwai wanda su suna bin manya-manyan shugabanninsu na bata abinda shugabanninsu na bata suka ɗora su a kai za su rike shi su yi ta jayayya da kowace irin gaskiya da cikaro da abinda malamansu ko shugabanninsu na bata suka ɗora su a kai shi yasa ma ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin sai ya ce wa yattabi a kulla shaytanin marid yana biyayya yake ga dukkan wani shaidani min shayadinil jinni wal insi shaidanin mutane da aljanu shugabannin na bata suka dora su kai saboda haka sai riko da abin da suke kansa na bata yayi ta jayayya yana rushe gaskiyar da aka zo da ita yana saboda baya su ba zai saba wa shugabansa ba duk da abin da shugabansa ya dora shi akai ya ci karo da abin annabawa suka zo da shi daga Allah na fata an fahimta wato irin eh, irin waɗannan kamar yahudawa nasara irin eh, sufaye irin masu ilimin filosofi da sauransu duka irin wannan yana cikin irin wannan abu su rinka jayayya suna bin kowane batacce akan hanyar da ya dora su sabanin abin da annabawa suka zo da shi daga Allah amma wannan kalma ta wannan aya da mokaranta karanta a yanzu wanda ya maimaita a nan yana nufin su shugabannin su shugabannin batan su ake nufi a nan gurin shi yasa nan da ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan sai ya ce wala kitabin munir sai ya ce thaniya itfihi thaniya itfihi yana mai kaucewa mana yana mai juya baya yana mai karkatar da gefensa abin da yake nufi da karkatar da gefe thaniya ismu fa'il ne ismu fa'il ne na sanayasini ko sanayusini mutumin da ai mala ya milu kenan wato yana mai karkatar da itifihi sa itifu al-itifu shine aljanibu janibu kulli shay dukan abu gefensa wato tun daga kan gefen daga dukkan daga tsakar kai <coughs> daga tsakar kai har zuwa ƙasa na gefen mutum shi ake cewa al-itifu amma anan galibi ana amfani da al-itifu wajen abin da ya shafi kai saboda da shi galibi ake juyawa misali mutum ana gaya masa gan sai kau kai kawai mana kau kai din kamar baya so ma ya ji wannan magana ke faɗa saboda haka anan abin da yake nufi da saniya itifihi yana mai karkatar da gefensa saboda tsaban girman kai da jiji da kai yana ganin ya fi ƙarfin wani ya zo ya gaya masa wata magana saɓanin abin da yake kai na ra'ayinsa watakila saboda ya rena mai maganan ko kuma ya rinna ilimin da yake dauke da shi na fata an fahimta to kaga shi yana jin shi shi ma shugaba ne fa yana da mabiya don haka yaushe wani zai zo ya gaya masa wata magana sabanin abin da shi yake kai ko ya dora mabiyansa a kai to shine abin da wannan aya wannan yake nufi kaga kenan ba za ka ce an yi takrari ba duk inda aka faɗi magana to akwai manufar da isa aka faɗe ta to saboda haka annan sai yace thaniya itifihi yana mai karkatar da gefensa saboda tsaban girman kai da nuna isa shine ma'anan thaniya itifihi ai mu'ridan anil haqqi yana mai bijirewa gaskiya lawiyan unukahu yana mai karkatar da wato wuyansa kufuran saboda tsantsan kafirci Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar lafazin da cewa thaniya itifi bi ma'ana mustakbiran anil haqqi yana mai girman kai ga karban gaskiya iza du'iya ilaihi idan aka kira shi zuwa ga gaskiya sai ya yi girman kai ba zai karbe ta ba ka gani imamu zamakshiri ya faɗa cikin kashaf nashi yace thaniyal itifi thaniyul thaniyul thaniyul itifi karkatar da gefe ma'anan haka ibaratun anil kibri wato ibara ce da ake furta ta ana nufin girman kai wal khuyala da takama shine balarabe sai ce thaniya itifi ka gani ko sana'an itifihi ma'ana ya karkatar ya karkata ya juyar da gefensa ma'ana ya ya girman kai ya ki karba abu yana nuna takama shine ma'anar kalmar sai ce fa huwa ka tasiril khaddi kamar yanda ake cewa tasirul khaddi wato karkatar da kumatu kenan ko kundukuki in aka ce haddu shine kundukuki shine nan kenan kamar yadda Allah yake faɗa mana yana hikayato mana labarin Luqman Luqmanul hikima cewa yana yiwa ɗansa wa'azi wala tusair haddaka linnasi kada ka karkatar da gefen ka ma'ana gefen kumatunka gefen fuskanka shine haddu nan kenan shine ake cewa haddu ko kunduƙi kamar yadda wasu Hausawan suke faɗa to shi ma'anar wannan eh, saniya ita fihi kamar canne ne da yace wala tusair haddaka da lukman ne kewa ɗansa wa'azi ma'ana yana so nuna masa kada ka rinka girman kai wajen karɓan gaskiya duk sanda aka gaya maka gaskiya kuma ka san gaskiya ce dokar ka kai girman kai daga karɓanta ka karbe ta kai aiki da ita ba tare da kallon waye ke faɗi wannan gaskiyar ba don ba shi mai magana kake kallo ba kana kallon gaskiyar ce da aka faɗa musamman ma a ce ya gaya maka qala Allahu qala rasuluhu saboda yana gaya maka wanda kai baka kai girmansa ba kuma kai ba kowa bane dangane da shi don haka maganarsa ake labarta maka akan haka kenan ba shi mai maganar za ka kalla ba ka kalli shi ita maganar ita za ka kalla sai ka yi aiki da ita ina fata an fahimta to saboda haka shi wannan yana jayayya da gaskiya yana mai girman kai wajen karbanta li yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah to kaga nan shi yake nuna cewa shugabannin batan ake magana da su anan can kuma wancan eh, eh, eh, abin nan Eh, kalma ta farko can jumlar farko can ayar wacce aya ta farko farko can da muka karanta cikin farkon sura da yake cewa yujadilu fil nasi ghairi ilmin wa yattabi ghaira ay wa yattabi kullu shaytanin marid kaga wannan mabiya kenan jayyan nashi yana yi ne akan biyayyar da yake yi makauniyar biyayya ga shugabanninsa na bata na fata an fahimta wannan duka yan bid'a da sauran abu na dusun sun shiga cikin irin wannan duk ma mutumin da zai bi wani shugabansa a kowane bangare na rayuwa ya kauce wa gaskiyar da aka gaya masa to da shi ake zargi ne a kansa wannan da kuma shugaban ɓata ɗin. to saboda haka yake cewa liyudilla an sabilillah yana yin haka ne don ya batar da mutane daga hanyar Allah tun da gashi ya dora mutane akan ba akan gaskiya ba ga gaskiya ta zo don haka shi zai yi kokarin yanda zai bata wannan gaskiyar don kar mabiyansa su gane gaskiyar nan a bar shi kuma abin da yake tunani kenan ko kuma ɗan abin da ake samu duk zai rasa da sauransu to kaga wannan shi yake daukan su kamar yadda muka yi bayani a baya can da yake cewa manuki su ala ru'usihim mutane annabi Ibrahim alayhi bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa suna kan bata abinda suke shirme ne ba gaskiya bane ba botan gunki da sauransu sun tabbatar da haka annabi ibrahim ya gama baya su hujja a hankali a hankali amma duk da haka suka ga cewa ya za a yi kuma su miƙa wa ibrahim yaro ya taso ya same su iyaye kakanni suna abun su don haka sun manuki su ala ru'usihim suka sunkuya akan kansu ma'ana suka dawo upside down suka koma baya sun gane gaskiyar amma suka ki karbanta Allah ka tsare mu daga bin son zuciya sai Allah ya ce sakamakon wannan irin sakamakon da za a yi masa ka gana lidul an sabilla dan bata da mutane ga hanya sai ya ce wa lahu fid dunya lahu fid dunya khizyun sakamakon sa shine wato wulakanci da kaskanci a duniya tun daga duniya yana da yana da a duniya wulakanci da kaskanci ai hawanun wa dhillun a rayuwar duniya yana da wulakanci da kaskanci a duniya tun daga duniya zai haɗu da kaskanci wanda kuma za a gane ƙaryarsa zai dawo tsirara tun daga duniya Allah zai nuna masa sannan Allah ya ce wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq kuma za mu ɗanɗana masa ranar alkiyama za mu ɗanɗana masa azabar a azabar gobara kaga aka kirawo azabar ma da gobara gaba a azabar gobara wanda take ƙuna ta wutar jahannama Allah tsare mu haka za a ɗanɗana masa a ranar lahira kenan zalika bima qaddama yadaka za a gaya masa a cikin jahannama yana cikin jahannama za a gaya musu duk masu irin wannan hali za a gaya musu bayan an jefa cikin jahannama za a ce zalika wannan azaba da ake muku a yau ba don komai ake muku ita ba illa bima qaddama yadaka sai dai abinda saboda abinda hannayenka ne suka gabatar maka abinda hannayenka suka gabatar a duniya aikin da kai a duniya ne shine sababi wannan wulakanci da azaba da ake maka bi sababi maqtaraftahu min al-kufri wa dalal saboda dalilin abinda ka kirka wuta ka aikata na kafirci da bata kuma wa annan laha kuma ka sani cewa shi Allah laisa bi zallami lil abid ba mai zalunci bane ga bayinsa baya zalunci inna laha la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci gurgudun kwayan zarra inna la la yadhlimu nas walakinna an-nas anfusahum yadhlimun Allah baya zalunta mutum mutane sai dai su su zalunci kansu amma Allah ya bayyana hanyoyin shari'a da hanyoyin bata so aka baka hankali kuma kana iya fahimtar daidai da abinda ba daidai ba sai kai riko kuma da abinda ba daidai ba tare da kana da hankali kaga anan duk abin da ka samu na sakamako kai ne ka jawo kanka ba wani ne tilasta maka bin bata ko bin son zuciyarka ba Allah tsare mu na'am ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين yada Allah yake cewa wa minan nasi daga cikin mutane har yanzu kuma akwai manya ya ala harfin akwai wanda yake bauta wa Allah akan gefe akan gefe annan bi ma'ana ala shakki a bisa kan a shakka bai da tabbas shi bai sallama wa addinin sosai ba shi dai kawai yana yi an ce dai musulunci ake kawai don haka yana yin dai musuluncin kawai ba yi da aƙida mai ƙarfi ba yi da imani mai ƙarfi da wannan abun bai yadda da abun ɗari bisa ɗari ba shi yasa duk wani abu na aiki addini kawai yake kawai in an dace shi kenan in kuma dama ba haka ba ne bane ba kaga shi kenan dama bai rungumi abin gaba ɗaya ba in ma ciyarwa za a yi kawai zai dai da abin da ya sauka kawai wanda dai dan dai abin da bai taka da karya ba ma la yusminu wala yaguni min ju'in kaga in ma ba haka ba in ma hakan ne to abin da ya bayar za a dan bai sakamakon abin da ya bayar in kuma ma ba haka bane ma abun dama kawai wayo ake wa mutane dama bai bata lokacin sa bai kashe kudin sa ba a ciki to kaga bashi da wani yaqini akan akan musuluncin da yake yi ma zaka shi gani yake kawai wani abu ne mutane wayo ake wa mutane kawai to kaga wannan shine dabi'a ta munafiki ya abudullah ala harfi shi a gefe yake don haka ya sa kafa daya bar daya waje wai in dai in abun haka dai akwai alheri a cikin to sai ƙara shiga sai ƙara sa gaba daya in kuma akwai matsala sai jaye kafa dama bai sako duka ba eh. <laughs> to wannan shine munafinci kenan kamar yadda aka ce wasu kabilu suna yi ya ce ta ka samu matar krista mijin kuma musulmi ko kuma mijin eh, krista matar musulma haka za su tafi kowanne ne ta kaya ji kenan duk inda ta fada kenan wai me ake cewa da Hausa inda in ya ruwa in ya rijiya ko kenan don haka idan mijin in musulunci ne daidai to dama shi yana musulun sai jawo matar da sauran iyalai kawai su shige in kuma kirista ne daidai ita sai ta jawo shi da yake kama sai ta jawo shi kawai su wuce kaga wannan duk wanda yake bautawa Allah akan irin wannan yanayin to da shi da kafiri tafiye su daya watakila ma goma kafiri ma tsantsa wanda shi tsantsa kafirci yake abunsa bai dama da musulunci ba gaba daya kawai Allah yana cewa ya yi lazina amanu dukhulu fi silmi kafatan haka Allah ya ce ku shiga gaba daya ka gani kada ku dinga ku dinga bauta Allah a gefe ka gani ka shiga gaba daya kai tsaye kawai domin gaskiya ce babu shakka a cikin addinin musulunci to saboda haka ya abudullah ala harfin yana bauta Allah a gefe ai janibin wa min addin gefen addini wa hadha tamthilun mallai yace wannan misali ne ake bayarwa lil muzabbabina ga masu kai kawo cikin addini wato shine muzabbabun kenan la ilaha ulai wa la ilaha ulai allabina la ya'buduna allaha an thiqatin ba sa bauta Allah bisa aminci wa yaqinin da yaqini bal an qalakin suna cikin damuwa da addinin su damuwa kawai don in ba don dai kar a ce kar a musu magana da surutu ba ba za su yi addinin ba kawai sun ga dai tunda suna cikin society ne na musulmai shikenan don haka bari su yi ta yi tare kawai amma su su bai ba ta da natsuwa akan addinin duk abin da ake faɗa ba su da natsuwa cikakke a kayi sai dai su yi dai wani abu kawai don dai kar a zage su amma ba wai don Allah ne sun yarda addini na Allah ne kuma Allah zai yi ba zai yi sakamako ba ba su da wannan ba kai kana kallon su ne kawai ga sunan kuna cikin kuna tare gaba daya amma shi zuciyarsa daban shi yasa Allah zuciya yake kallo ba wai adon waje ba ba iya sa tufafi ko hula ko kaza ko kaza ba ko iya ado ko kaza duk wannan ba shi Allah ke kallo ba inna la la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum shi abin da Allah ke kallo Allah baya kallon surarka surarka eh, abin nan mai arziki ne kai tufafi masu tsada kake sawa ka gani ko kaza kake mota kake shiga mai tsadawa duk wannan Allah baya kallon wannan a'a keke kake hawa shi ka mallaka babur ne da kai watakila ma akwala ce duk da abubuwa duk Allah baya kallon wannan gaba daya kuma baya kallon ajisam gangunan gangan jiki fari ne baki ne turgon kantar wada ne a'a kaza duk siriri ne kato ne dogo ne gajiyar duk Allah baya kallon wannan abinda Allah yake kallo suka ta kawai da aiki mai zuciyarka ta kudurce game da ubangiji game da addininsa da annabawansa da ya aiko me matsayin zuciyarka a kansu sannan wani irin aiki kake yi wanda Allah yake so kuma ya umarni a yi ko kuma wanda Allah baya so ya hana aikata su Allah ke kallo da su kuma zai maka sakayya ranar kiyama shi za ga a duniya wani an banza da ba kowa bane ma in ya zo kofar madfu'un bil abwab in ya zo kofa ma gate za a kore shi kai tsabi mai kawo ka nan mi kaza kaza kaza kaza a zazzage shi a abun nan amma kuma a gurin Allah lau aksama ala Allah la a gun Allah kuma da zai rantsuwa sai Allah ya kubta da rantsuwar shi ya rantsa ya ce kaza to sai Allah ya samar da kaza din don ya kubutar da shi daga rantsuwar da ya saboda matsayinsa a gurin Allah amma ko ba ko za a yi wani biki ko za a yi wani fati ko za a yi wani wata walima ko kaza ko wani taro in ya zo za a kore shi za a yi saboda ya shigo dukun ana manyan mutane suke shigowa a da za ka aro tufafi mai tsada ka saka ka yi kaza ko da aljihunka babu kwandala a gida ma babu a banki babu <laughs> sai a baka hanya ka wuce saboda ana kallon zahiri ne kawai mutane su zahiri suke kallo ka gani shi yasa wani shi yasa Allah yake jan kunne mu yake cewa la ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu hairan. minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun kada wasu mutane su ringa izgili da ba'a da wulakanta wasu ko sun gansu ba su da galihu ko ba su da kaza ko bai da komi ko bai da waye su daina wulakanta su suna tozarta suna kaza din don zai iya yiwa wanda ka wulakanta na gurin Allah yana da matsayi khairun min wanda zai zama sun fi alheri a gurin Allah haka mata su daina yiwa yan uwansu mata gatse ko ko wulakanci ko kaza ko kaza saboda su suna cikin wani mataki ko suna wata matsayi ko suna kaza a'a domin wannan da ake renawar fa sai ta zamo tana da matsayi gurin Allah sama da wancan da ake gani ita ce uh, first class a duniya ko first lady sai a wayi gari ranar lahira first lady din tana kaza don ranar kamar da Allah ya faɗa ranar lahira ita kiyama tana kafi ta tunce rafi'a tana kaskantar da wasu mutane wanda watakila a duniya ana ganin manya ne kuma ta daga wasu mutane wanda a duniya ana ganin su kaskantattu ne shi yasa Allah annabi yake cewa la yanfa'u zal jaddi kal jadd wadata da daukaka da matsayi ba su amfanar da bawa gurin Allah sai imani wal amalu salih in kana da imani da amalu salih ko baka da komi to kana da matsayi gurin Allah in kana da imani wal amalu salih ko da kana da dukiya da mulki to kana da matsayi a gurin Allah saboda imaninka da amalu salih za su daidaita maka tsarin addini tsarin wato dukiyar da Allah ya baka da mulki ba za su saka dagawa ba na fata an fahimta don imani wa amalu salih ke daidaita dan adam dukiya ba ta daidaita dan adam sai dai ta karkatar da shi gaba daya amma akwai imani da amalu salih to sai ta daidaita shi akan hanya Allah ka shirya da mu to saboda haka a yake cewa ka gani ko abin eh, nan bal an kalakin mutane suna irin wayannan suna bauta Allah ne a cikin damuwa ba wai suna da kwanciyar hankali da, natsuwa akan ibada da suke da musuluncin ba wattirabun da kuma sabani kallabi ya yakunu ala tarafin min aljaysh kamar wanda ke kasancewa a, gefen runduna fa in ahassa bi zafarin idan ya ji alaman cin nasara au ganimatin ko ya ga alama an samu ganima istaqarra sai tabbata ya kara shigowa wa illa in yaga kuma ana difitin mutane ana ta ana ta kwasan kashi to farra sai gudu dama a cikin mayaka ma ana samun irin wannan in an je yaki ko an je wani abu to sai ya zama a baya baya a gefe ba zai kutsa yana shiga ba ciki ba sai in ya ga alama akwai nasara to sai dannu ya shiga saboda za a samu duniya kenan za a raba da shi amma ya ga alama akwai matsala ana difitin mutane to sai sai ta lalabe sai jaye sai gudu sai sulale to irin wannan Allah baya izina da shi kwata kwata kuma karka ma mutane ba su gane me zuciyarka take ba Allah ya san ya san abin da ke zukata ba a wa Allah abubuwa shi ya san zuciya gaba ɗaya da abin da take shiryawa wato imani ita take daidaita dan adam kamar da shi mutum rashin imani sai mutum ya zama Allah ya sauke sai yake cewa abin nan qala al-hasan huwa al abinda Allah yake nufi da wannan cewa ya abudullaha ala harfin shine yana nufin munafiki ya abuduhu bi lisanihi duna qalbi yana bauta Allah ne da harshe kawai ba tare da zuciya ba a baki ne zai ce la ilaha illallah zai ce mun iman da Allah ya ta yabon addini a baka za ku rinka ji ga zakin baki ga yana magana kaman zuma amma zuciyarsa bata gamsu da abinda shi yake faɗa baki ba dama shine a izharul islam wa, ibtanul kufur munafiki kenan wannan ɗabi'a sa kenan yana bauta Allah ne da baka amma zuciyarsa ba ta yadda ba don haka duk sanda aka samu tasgaro da matsala ga musulunci da musulmi sai ta dariya a gefe yana jin daɗi ya gaya musu sun ɗauka wani suna ɓata lokacin su kawai kaza kaza kaza ka gani abdullahi dan abbas ya ce kanar rajulu wannan ruwayar kamar yadda shi abin nan Ibn abbas abin nan kai imam al bukhari ya kawo ruwayan abdullahi ibn abbas nan a cikin sayyid bukhari a karkashin tafsirin ayar to shine yace kana rajul al madina mutun ga ya zo madina a wancan lokacin kenan fa eh, sai zo madina ya yi hijira ya musulunta ya shigo madina irin sababbin musulunci suna ganin musulunci ya zo suna ganin watakila za a samu alheri sai su shigo su yi ta tuttuwa suna shigowa madina suna hijira su shigo madina fa in waladat imra'atuhu gulaman wa anta jad khayluhu idan matarsa ta haifa masa da ko kuma ah, sa ya haifa masa ya dawa kansa suka yi ta haihuwa ko sa ko sa kala sai ce kai hadha dinun salihun wannan addini ne mai kyau addini na gari tunda na shigo addinin nan alheri kawai nake samu abubuwa suna tafiya daidai sai sai ce wannan addini ne mai kyau kaga yana yana gina abun nasa akan samun duniya to shine sai ce wa in lam talidim talidim ra'atu in matarsa bata haihu ba wa lam ah, ah, tantaju ka gani ko khailuhu dokinsa kuma bai haihu ba ko kuma dabbobinsa da ya shigo da su don ruwayar ta zo da lafaza daban-daban amma wannan ba lafazin da bukhari ya kawo ba ne lafazin da bukhari ya kawo ya sha banda wannan da shi malam din ya kawo anan amma bukhari ya kawo wannan ruwaya in bai samu abin da yake bukata ba sai ya ce kai haza dinu sau'in wannan addinin mummuna addini ne ba mai kyau bane ba akwai matsala ka gani to shi yasa Allah ya ce fa in asabahu khairun idan alheri ya same shi a cikin addinin idma annabi sai na natsu da wannan addini ka gani wato na lahu khairun fi hayati kenan min sihatin wa raka'in ya samu lafiya ya samu wadata da yalwa komai na tafiya daidai sai ce sai natsu da addini ya ce kai wannan addini ai abun ayi ne wa in asabatu fitnatun amma idan fitina ta same shi a cikin addinin da ya shigo sai fitina ta same shi in qalaba ala wajihi sai ya juya akan fuskarsa ma'ana sai juya kuma ya koma kan fuskarsa inda ya fito na kafirci ma'ana sai ya ce kai wannan addini babu alheri a ciki ba tunda na shigo ba abin da nake haɗuwa da shi matsala komai nawa yana ta lalacewa dama ina da yan kuɗi na hannuna yanzu sun ƙare ka gani babu ƙaruwa a cikin addinin nan bai yi ba kawai sai fice eh, dama shi dama shi bai yadda ma da wani tufewa daga Allah ne ko kaza a shi yana ganin an samu alai to sai ci gaba da yi ya mai da abin ka wata jam'iyyar siyasa kamar yadda mutanen mu suke wa siyasa in yana wannan jam'iyyar ya ga ana samu shi kenan ana yi da shi sai sai ta yabo ta yabo wai ta cewa ai mutanen shugabannin siyasan nan ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai kai su ma ya maida su waliyai amaran da aka jefar da shi aka daina yi da shi to kenan sai ya koma can ya tsalle tsal ya koma can ya ta sukan wancan jam'iyyar ta su ta farko ya ce ai mutanen banza ne kaza kaza kaza kaza kaza me ake yi da su ba wani abu da yake tafiya ciki dama ai kaza suke ba mutanen gidi ba su da alkawari ba su da kaza ba su da kaza yayi ta suka kawai yana so don nan su karbe shi to wannan shine munafikin siyasa a siyasan ma duk da wannan siyasar da suke na tukuradiya kaga ba musulunci bane amma a duniyance ma ana munafinci dama irin wannan wannan shine munafikin siyasa kenan irin wannan ko a musulunci ma haka zai zama Allah sawake to shine Allah yake cewa wa in asabul fitnatu in qalaba ala wajihi inna lahu shay'un yaftatinu bihi wanda zai fitinu wani abu da zai fitina ya fitinu da shi ya jefa ya cikin fitina da jarabawa ya same shi min makruhin na abin ki kaman talauci kaga kaman rashin lafiya karewan abubu abun hannunsa kaza da sauran abubuwa da yake samun matsaloli da tasgaro a kasuwancinsa ko a sana'arsa wa bala'un da bala'i da zai same shi to da haka ya same shi addinin irtadda sai ya ridda kawai faraja ila ma kana alaihi min al-kufri sai koma inda ya fito na kafirci to Allah sai ya ce irin wannan khasirar dunya wal akhirah yayi hasara na duniya da lahiransa duk wanda ya zama haka yake mu'amalantar addinin Allah to yayi hasarar duniya da lahira duniyar ba za ta samu gare shi ba ba inda zai shiga ya samu duniyar kullum yana cikin bala'i kuma ya ba zai fita daga talaucin ba da yake gudu kuma yana cikin rashin kwanciyar hankali kullum har mutuwa ta zo masa ya koma ga Allah a lahira kuma bai da wani sakamako na kirki da zai samu a gurin Allah tunda bai yi addinin Allah din ba shi yasa kasira dunya wa akhirah shi ya manta cewa kafirai nawa ne ga sunan jingim wayanda suke cikin talauci da bala'i kuma kafirai ne dama ba su ma yunkurin ko attempting na shiga musulunci ma ba su yi ba amma suna cikin wahala ya kalli wannan baya aiki da hankalin shi sannan mutane da yawa cikin musulunci suna cikin talauci da wahala sannan ya duba cikin kafircin ma akwai da yawa man da yawa suna cikin suna daukaka da dukiya da komi ko kafirai ne kuma ba su ma attempt shiga addini ba ya hasali ma yakar addinin suke yi to ya kamata ya fahimci Allah ya kuma fahimci yanda ake mu'amalantar Allah a rayuwa da kuma yanda Allah ke mu'amalantar bayansa tun fil azal ya kamata ya gane wannan tun da Allah ya bashi hankali sannan a cikin musulmai akwai da yawa ga sunan suna da kuɗi suna da mulki suna da wadata da kwanciyar hankali duk shi nan ya kamata ya kalli wannan amma ya kasa tunani irin wannan sai koma yana cutar da kansa kuma ba zai cimma burinsa ba Allah kiyaye Allah ka ƙara mana imani ka natsar da zuciyarmu akan addininka don haka a yace duniya dunyahu wa akhiratahu ya tozartar da duniyarsa da lahirarsa gaba daya fa shaqiya li shaqawatil abadiyya ya tabe tabewa na har abada tunda wanda aka ce masa khasirat duniya wal akhirah aka ga shikenan tabewa ta har abada ta same shi a duniyar bai ji dadi ba kuma a lahira zai dawoma cikin bala'i kaga shikenan shi wannan tabewa ta tabbata gare shi Allah ka tsare mu ka fitar da mu daga irin wannan tsari don haka Allah ya ce zalika wannan shine huwal khusranul mubin wannan shine tabewa bayyanannen tabewa wato tabewa ne wannan alwadihu allazi la khusrana mithlahu wanda babu tabewa irinsa na'am يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Allah ya ce shi irin wannan ya ya da'u yana kiran min dunin laye koma bayan Allah ko ka ce yana bautawa koma bayan Allah ma la ya durru abinda ba zai amfanar da shi ba zai cutar da shi ba yana bauta abinda baya ba zai cutar da shi ba in ya masa tawaye ya ki bauta mishi ba zai cutar da shi ba wa ka gani ko wa ma la yanfa'u da abinda kuma ba zai amfanar da shi ba in ya bauta masa bai ba shi wani amfani wannan ga masu bautan gunki kenan ai ya abudu sanaman allazi la yanfa'u wa la yadurru kenan yana bauta gunki wanda baya amfanarwa baya cutarwa da mai bautan gunki da mai bautar kaza da dabbobi da sauransu ka gani ba zai amfana da shi komi ba in ya bauta masa in ya masa tawaye bai bauta masa ma bai iya cutar da shi to kaga wanda ya zama haka to Allah ya cewa zalika wannan irin ɗabi'a huwa dalalul ba'id wannan shine bata manisanciya wato bata mai nisa kenan wanda yayi nisa da shiriya ba zai dawo ba wanda ya zama irin yana bauta abin da bai amfana da shi kuma mai hankali ne shi Allah ba shi hankali amma mai da kansa yana yin abin da bai da amfani gare shi bai da babu alheri babu alheri tare da shi babu kuma cutarwa tare da shi ba yin wani abu da zai jawo masa amfani kuma an ba shi hankali to kaga wannan yayi bata bata mai nisa wanda ba zai dawo ba kenan wato wai ma'ana haka zalika huwa nihayatu dalal makuran bata kenan wannan allazi la dalala ba'da wanda babu bata bayan haka shabbaha halahu bi hali man fi fitai Allah ya kamanta halin irin wannan mutum da irin halin wanda ya yi nisa a cikin imuwa, dolan batacce an tsari'i ga barin hanya wanda ba shi da hanya da zai dawo kan daidai ya riga ya tafi kenan wannan Allah ka tsare mu da wannan sai sake cewa yada'u laman daruhu aqrabu min nafi yana kiran wanda ko yana bauta wa abinda ko wanda cutarwarsa ta fi kusa gare shi bisa ga amfaninsa ai ya abudu sanaman au sanaman darruhu fi duniya bil khizyi asra'u min naf'i allazi yatawaqqa'uhu wannan ayar kamar yadda malamai suka suka fasara shi ma'ana biyu ne yake da shi sai dai shi malam anan ya dauko ɗaya ma'anar ya faɗa sai yake cewa ya abudu wasanan aw sanama yana bautawa gunki darruhu fi dunya wanda cutar wasa a duniya bil ta hanyar tabewa da wulakanta wa dhilli da kaskanta asra'u shi yafi gaggawa min nafihi zuwa ga amfaninsa ko fiye da amfaninsa alladhi yatawaqqahu wanda shi yake tunani yatawaqqahu wato yake sa rai akan ce tawakka'a uku kaza ya sa ran faruwar kaza an gane ko aka ce at shine sa rai da tsammanin faruwar wani abu to abin da yake tunani ko yake tsammani na faruwansa na samun amfanin ba zai samu ba a duniya ka gani bi ibadatihi ta ta tababin bautawa wannan gunki wa huwa shafa'atu lahu shine abin da yake tunani na amfanin zai samu din shine ceto wai wannan gunkin zai masa ceto zai cece shi kenan yawmal qiyamati ranan qiyama wannan shi wannan fasara da yayi kaga bai sha bamban da wancan abun nan din ko kuma a ce akwai tin fasarar akwai bai sha bamban da fasarar can da yayi a baya ba na fata an fahimta amma kuma ayar a zahirinsu da aya ta farko da ta biyun nan a zahirinsu kamar akwai bambanci na fata an fahimta kafin mu abin nan eh, bari mu karasa abin da shi malam ɗin ya faɗa Ya ce wakila wasu malamai kuma sun ce al'ayatu ita wannan aya ɗin ita wato wannan aya ta fin kenan ya da'u laman darruhu aqrabu min nafihi cewa alal fardi wata bisa kaddarawa ne alfar da attakadir qaddarawa ke nufin da su da hausa sai ce alal fard kaza bisa qaddarawa kaza ko alal takadir duk ma'ana su da wato qaddara wato bisa ƙaddarawa ne akan misali cewa ai law salimna nafahu da zamu sallama da cewa yana da amfani musallama amfanin bautan gunki au darruhu ko ko tutuwarsa ko cutarwarsa muqaddara musallama haka din cewa akwai amfani ko cutarwa lakana darruhu to da cutarwansa kasura min nafihi ya fi yawa bisa ga amfaninsa wasu malamin haka suka faɗa ita ce fasara ta fi. an gane ko amma ita wannan fasara ita duk dai bata shiga ba ba za ta shiga ba ta fito da ma'anar ayar sai ce wal'ayatu ayatu tasfihan wata jihilan. nan kaman ƙarin bayani yake so yayi anan wal ayatu siqat wannan aya din an koro ta ne tasfihan don nuna wauta wata jihilan da jahilci liman ya atakidu ga wanda yake kudurcewa a zuciyarsa annahu cewa yan tafi ubi ibadati ghairillah zina iya amfani samun amfani ya amfana da bautawa wani Allah hina yastashi'u biha lokacin da yake neman ceto da wannan abun bautar nasa idan kuka duba nan da yace da farko aya ta farko yace yadda umin lahi ma la durruhu wa ma la yanfa'uhu kaga yi amfani da kalmar ma wanda yake dullu ala ish dullu ala ghairi aqil ma dama a larabci galiban aka zo da ma yana nuna gairu akilin. kaga wannan kenan yana nuna gunki din wanda suke bota gunki ko sandararrun abubuwa ina fata an fahimta ba sa amfanarwa ba sa kuma cutarwa haka kenan ya kore amfani ya kuma kore mai cutarwa ba amfani ba cutarwa gaba daya ga mai bautan gunki ina fata an fahimta to amma aya ta sai ce ya da'u laman ya zo da lafazin mai man alazi ya dullo alal'akil kaga lalle ko shakka babu akwai bambanci tsakanin wannan da wancan Allah ko baya kawo abu duka kuma zama abu daya ake magana na fata saboda su masu bautan wani Allah da kuma suke tafiya kan wani tsari da ban tsarin Allah ba ko dai ya zama suna bautan sandararren abu ko kuma suna bauta wasu masu rai na fata an fahimta yawwa to kaga nan sai yace yad'u laman darruhu aqrabu min nafihi yana bauta wanda cutarwarsa ta fi yawa sama da amfaninsa kaga nan sai ka ce yana wa wanda Shi ne ma'anan man don man ba zai zamo ma ba zan kowanne yana da bambanci na ba ta fahimta to a nan kaga a wannan aya ta biyun ya nuna akwai wani amfani da ake samu ko ba ku fahimci haka ba akwai wani amfani da ake samu ga bauta wani Allah tunda ya ce man darruhu aqrabu min naf'ihi ya nuna akwai amfanin amma cutar tafi yawa na fata an fahimta to anan shi yasa malamai suka ce musamman eh, eh, Imam Shankidi a cikin Adwaul Bayan ya kawo bayani sosai filla filla kan wannan da bayan da malamai suka yi musamman ya kawo maganar abu hayyan abu hayyan a cikin baharul muhit tafsirin baharul muhit nashi yana da tafsiri al-bahar shine wanda shi wannan sabuni yake yawan italaki yana cewa wa fil bahari in ya ce wa fil bahari kaman takaicewa ne ga sunan baharul muhit sunan tafsirin kenan wato teku wanda ya kewaye wato kana neman tafsiri wanda yake teku ne ya kewaye dukan ma'anoni to ka zo baharul muhit bayanan da yake kenan kuma gaskiya yayi yayi tafsiri ya ya bawo tafsirin haƙƙinsa gurgudo saboda malamai sun yabi bayanan nasu sosai musamman shankidi yana yaba masa kwarai imamu shankidi shi ma ya tafi akan wannan wannan bambancewa tsakanin aya ta farko da ta biyu sai ya ce na farkon yana nuna masu bautawa abubuwan da suke sandararru ko shaka babu wanda yake bauta sandararren abu babu wani amfani da yake samu a wajensa balle har a ce ma amfanin cutar ta fi amfanin yawa wacce duk mai bauta wa gunki da zai sassaƙo watakila shi ne ma yake fitar da amfani a jikinsa ya sayo gunkin ko kuma ya je ya saro bishiyan watakila bai iya sassaƙa ba ya ba mai sassaƙa ɗin ya masa sassaƙa ya biya shi shi ne ma zai fitar da amfani amma ba wai gunki ne zai kawo masa amfani ba ko ba haka ba ne da wanda zai bauta dutse ko wani abu makamancin haka ina fata an fahimta to wannan aya ta farkon ta yana magana da irinsu shine aka shi yasa aka kore amfanin gaba daya aka kore kuma cutarwa wato ba zai cutar ba ba zai kuma bada wani amfani ba ina fata an fahimta a duniya wato in ka ki bauta masa bai cuce ka ba in ka bauta masa ba zai amfane ka ba shine ma'anan amma kuma bauta masa din kuma zai haifar maka da dawama a jahannama kaga watakila ma za a ce cutar cuta ce tsantsa bauta wa gunki ko ba haka bane ba wani amfani amma annabiyun ya faɗi amfani tunda ya ce man laman darruhu ya da'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi kaga ya nuna akwai amfanin kenan to shine yake cewa ma'anar haka shine masu masu bautawa mutane kamar yadda masu wanda suke karkashin abin nan fir'auna suna bauta masa da masu bauta wannan maruzu domin akwai wani amfani da shi yake ba su domin duk wanda yake bauta shi iblis abin na fir'auna ko na maruzu ko wani cikin mutane akwai wani amfani da yake samu a gurinsa watakila ma wannan mutumin zai dinga zai dinga yabonsa ma ya ce ɗana ya ce na yadda da kai amma gunki baya magana kaga nan zai ji daɗi kaga ya samu amfani sai dai wannan amfanin in zaka kwatanta da azabar da zai fada ciki to azruhu aqrabu ilayhi min nafsihi allazi wajada min ma'budi na fata an fahimta ko wanda yake masu bautan sufaye waliyai da sauran irin waɗan ire-iren waɗannan don akwai abin da suke ɗan samu haka zaka yi ɗauko masu bautawa tsari tsarin mulki constitution don don galibi sai ga ba sa so su saba wa constitution wai constitution ya bada umarni kaza ya bada umarni kaza ya hana kaza ko ba ka suke wada ba ce kar a saba kunsu dokar kasa doka ta ce kaza a sakin layi na kaza ka gani cikin baka kaza <laughs> to kaga wai bin wannan tsarin da suke kaman bauta masa suke saboda duk abin da yazo ya ci karo da wannan dokokin nasu sai su ji watsar da shi ko da ko dokan shari'a musulunci ne ko ba haka suke yi ba kaga wannan hadari ne babba bai kamata kuma su rika ji a ran soyayya wannan tsarin shi za a biyu a jefar da Qur'ani ba har ma su yarda da cewa wai duk wani tsari ko wata doka da ci karo da wannan tsarin mulkin to dokan nan a ƙasa take ko ba haka suka faɗa ba haka suka faɗa ko ko kun karanta <laughs> na karanta constitution din abinda suka faɗa a shafin farko haka suka faɗa duk wata doka wanda ya ci karo da tsarin dokokin da ke cikin wannan littafi to a ƙasa yake ba zai aiki ba to kaga wayanda suka riki wannan a matsayin shine rayuwarsu wani za ga wani ya fito ma yana cewa shi shi fa rayuwarsa fa wannan siyasa ce rayuwarsa demokradiyyar nan ita ce rayuwarsa ita ce cinsa da shan shi ba yadda za ya saba mata haka zai fito yana ta faɗa <laughs> saboda haka duk wani abu za a zo da shi da ya ci karo da wannan tsarin da yake tafiya kansa na demokradiyyar sa to bare da ba haka kamar ya mai da abin shine abin bautarsa domin shi yake ba shi rayuwarsa da cinsa da shansa da komina da tufafinsa da komina shi to kaga anan zai samu amfani a ta nan ina fata an fahimta saboda in ya bi wannan tsarin to zai rinka samun amfani za a rinka tafiya da shi to amma cutu wanda zai fada a karabu min naf'i ya fi amfani da zai samu ta wannan hanya saboda haka babu wani abu da zai sa ka samu nasara ka samu abin nan shine ka bi Allah kawai ka bi dokokin Allah kowane irin tsari ne karka yadda ya dominatin zuciyarka ka mai da shi a hannunka duk lokacin da zai kawo maka cikas kan addinin ka ka watsar da shi ko me ko dukiya ce ka rike ta a hannunka wannan kinaya ce suke faɗa ma na karka yadda ya kama zuciyarka ta yanda ka iya saba kowace doka ta Allah da kowace doka ta manzan Allah a kan dukiyarka duk inda za ta kawo maka cika sai ka sake ta saboda addininka shine asalin shine dalilin ma halitta ka gaba daya ba wai dukiyar da ka tara shine dalilin halittarta ba ba su ne kuma ita ce dalilin zuwanka duniya ba mulki ba shine dalilin zuwanka duniya ba na fata an fahimta to ayar tana da fadin ma'ana wanda malamai suka yi ta yi suka shiga shi yasa shi qur'anin nan kawai tafsiri ake yi dama a kusanto da ma'ana amma yana kumshe da abubuwa masu yawan gaske wanda ba su da iyaka saboda maganar Allah ne mahalici sai dai a iya bayanin da za a yi kawai wanda aka fahimta na fata an fahimta to wannan shi zai sa kaga babu cin karo tsakanin aya ta farko da ta biyu sannan kuma babu maimai na fata an fahimta Shi ne sai Allah sai ya ce isal maula fir da maula majibincin mutum mai gida wato mai gidan da zaka rika ya zama shi ne mai gidanka da zaka rika ya zama ba Allah ba to tir da wannan mai gida Shi ne maula maula ke da wato isal maula amma shi Allah ni'imal maula ne wa ni'imal nasir amma duk wanda ba Allah ba to isal maula ne shi kuma isal ashir <laughs> ka gani eh sai ba zai Allah ya ce lafisal maula tir da majibinci ya zama shine wani Allah da zaka rika ba Allah ba kana bauta masa kana masa da'a cikakkiyar da'a kana barin ubangiji ka ta'ala kana barin manzon Allah subhanahu sallallahu alaihi wa sallam labisal maula tir da majibinci shine wato kaman kace mai gida ko shugabanka wanda shi ne zaka zai yake jibinta lamarinka ya zama ba Allah ba to tir da wannan majibinci wala bi bi'sal ashir kuma tir da abokin zama wato abokin zama wanda ko abokin hulɗa wanda shi ne abokin zamanka ko abokin hulɗanka ya zama ba tsarin Allah ba to tir da wannan tsarin abokin zama shi ne ashir an gane don asalin ashir shi ne abokin zama shi yasa ake ɗilaƙin ashir ana nufin miji mijin mata kamar yadda annabi yake cewa ya ga yayi kawutar jahannama ya ga wuta ta cika tim da mata shine wata mata ta ce ko kuma wasu daga cikin sahabbai suka ce ayakfurna billah me yasa me kai mata suka fiwa wuta suna kafircewa Allah ne Allah ya ce annabi sai ya ce la walakin yakfurnal ashir yakfurnal ashir suna butulcewa miji suna butulcewa miji duk kokarin da zai musu to sai sun sai sun kai shi bango ba sa godewa ka gani to shine asalin ashir to nan amma ana ana nufin abokin zama ko abokin hulɗa wanda shine ka yi ta mu'amala da shi ya zama ba tsarin da Allah ya saukar da tsarin da manzon Allah ya koyar da mutane ba shi shine abokin hulɗan ka to tir da wannan abokin hulɗa tir da wannan ashir abokin zama ina fata an fahimta yushiru an-nasir wato a bi'is nasir wa bi isal qarib wa sahib wato mai taimako ya zama shine maula majibincinka wanda shine mai gidanka shugabanka wanda zai taimake ka ya zama ba Allah ba shine kai riko da shi to tir da wannan shugaba mai taimako din da kake rikewa wa bi isal qarib kuma tir da makusanci wa sahib da abokin zama wato abokinka ko kuma abokin ka ya zama ba Allah ba to tir da wannan aboki ko abokin hulɗa na'am in إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من تكاغا الله يا من بياني bayani كافري kafirai duk duk bayanan ayoyin da muka karanta bayan nan ya mana bayani akan kafirai da suka kangare da masu jayayya da abun nan Allah da kuma munafukai wayanda suke suke bauta Allah ala, harfin wato munafukai kenan da kuma irin sakamakon su da za su haɗu da shi yanzu kuma sai ya faɗi sakamakon muminai cewa wanda ya imani da Allah kuma ya zama baya kan waɗancan hanyoyi da aka yi ta zargi to shi kuma ga irin sakamakon nan. wanda suka yi imani da Allah suka zama Allah shine majibincin shine shugabansu wato shine ubangijinsu su bauta guda daya kuma manzon Allah shine wanda za su karbi sako na bautan Allah daga hannun shi to su kuma ga irin sakamakon da Allah zai masu to shine Allah ya ce inna Allah haqiqa Allah tabbas yadu eh, ko shine ko inna Allah yudkhilul ladina amanu haqiqa Allah madaukakin sarki yana shigar da waɗanda sun kai imani wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da ranar lahira wa amilu salihati suka yi kuma aiki nagari suka aikata ayyuka nagari kyawawa to Allah ya alƙawari zai shigar da su jannatin zai shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu ke gudana karkashin katangunta katangunta ko a cikin karkashin wato a karkashin aljanna din kenan ko a cikin aljanna din ka gani abun nan koramu na tafiya tunda koramun aljanna ba koramu ne wanda aka yi musu rami ko kamar rafi ne rami ne a ciki da a sama ne kawai za su suke tafiya kuma yadda sai kaji za ka ga yadda abun yake sai an je lahira za ka ga yadda abun yake koramun nan da Allah ya faɗa na zuma da na madara da na nono da na giya da na salsabil da zanjabil koramu ne duka duk korama ba wai wani wuri ne a cikin wani masaki ne ko mazubi ake ɗibawa kai tunanin zai kare korama ce kawai tafiya take babu ranan karewa baka tunanin zai kare balle ka ce bari ka tsuke bakin aljihu ko a rage sha ko kama yanzu an shiga tattalin arziki ya yi matsala akwai matsala don haka a rage abin da ake ci babu <laughs> shi yasa annabi yake cewa ana ba wa dan adam dan aljanna karfin mutum ɗari. mi'a mi'ati rajulin kuwa karfin nan fa shine wajen cin abinci wajen shan abin sha wajen biyan bukatan sha'awa da duk sauran abubuwa karfin mutum ɗari yake saboda ka ci duk abin da ka gani kake sha'awa don nau'i nau'i ne kala kala ka ci duk abin da kake so kada kada in ka ci wannan sai ka ji ka koshi don haka gashi kana son wancan amma gashi ka koshi bari ka jira an jima a'a babu wannan a aljanna saboda kana ci kana ci ba koshi ake yi har koshin ka abin nan bane kuma ba yunwa take sa ka ci ba ba irin duniya bace ba jama'a aljanna saboda haka kana ci kana ci sai kai gyatsa lokacin da kai gyatsan nan shikenan da ta gyatsan zai fita zon babu fitsari babu bahaya a cikin aljanna balle ka ce kana neman koshar dan ka ta cika ko kaza ko kaza <laughs> babu babu wannan gaba daya mallan ka bi Allah kawai ka rabu da soyayyen zukata wallahi da kuma mutanen yan duniya ka rabu da su kar su rude ka su dauke ma hankali aljannan nan dan lokaci ne kankani fa zaka yi a duniya ka je ka dawoma aljanna kuma dan kankani lokaci ne in ka saba Allah kuma ka je ka dawoma wuta shekara nawa zaka yi a duniya da kuma fanta ma wanda kake so ka fanta mamma shekara nawa ne ka gani to saboda haka Allah zai shigar da su cikin wannan aljanna da yayi alkawari ka gani shine malam anan yace lamma zakara halal mushrikina wa halal munafiqina almudhabdabina yayin da Allah ya ambaci halin mushrikai da halin munafikai masu kai kawo wanda la ilaha illa wa la ilaha illa zakara halal mu'minin a yanzu kuma sai ya ambaci halin mu'minai yanda za su kasance fil akhirati al wal ma'ana ma'ana dai inna Allah na mu'minina sadiqina mu'minai masu gaskiya masu gaskata Allah da manzonsa da ranar lahira Allah zai shigar da su jannatin aljanna aljannatai tajri min tahti kusuriha wanda ke gudana karkashin benayenta wa ghurafiha da dakunanta ka gani anharun koramu lillabani na nono wal khamri da giya wal asali da zuma ka gani wa hum fi rawdatil jannati suna cikin dausayin aljanna yuhbaruna suna masu farin ciki ana musu ana ana ana ana musu ado da farin ciki a cikin aljanna haka Allah ya wannan alƙawari don haka Allah ya ce inna Allah lalle Allah haƙiƙa yaf'alu ma yuridu yana aikata abin da ya ga dama ne wato Allah ya shirar da wanda ya ga dama Allah ka shirar da mu ya batar da wanda ya ga dama Allah ka kare mu daga bata Allah abin da ya ga dama yake yi wanda ya ga dama ya sa shi aljanna da falalarsa saboda ya in ka bi hanyar Allah sai Allah ya tunkuɗa ka ka fada in ka kama hanyar bata kuma shi kenan sai Allah ya baka ka ta tafiya saboda haka sai ya sa mutum a wuta da adalcinsa domin adalci ne duk wanda aka sa a wuta to adalci Allah ya mai to kai banda Allah ya za ka faɗi haka Allah kaɗai ake cewa ya sa mutum a wuta don adalci kuma ya sa mutum aljanna saboda falalansa da shi kawai shi kenan Allah ka shirar da mu ka gani saboda haka Allah yana yin abin da ya ga dama yuthibu man yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u ya azabtar da wanda ya ga dama ya yi sakamako na alheri ga wanda ya ga dama la mu'aqiba li hukmihi babu wanda zai biyo bayan hukuncin Allah ya warware shine mu'aqib ana cewa mu'aqib shine ya yi hukunci kuma wani ya warware kamar yadda ake a duniya ba akwai court of appeal ba alkali zai hukunci sai kuma a yi taƙibin hukuncin ma'anan taƙibi shi ne a warware hukuncin shi kagan aka yi appeal aka kai wani kotu na sama da shi sai wancan alkalin ya duba ya gama sai warware shari'an wancan ya ce shari'a ba ta yi ba kuma shi wannan alkalin na kawar shari'a bai sai ce don mai ba saboda wancan na saman shi to Allah shi hukuncinsa ba wani mai warware shi ba ka yin appeal to ka yi appeal ka je ina duk hukuncin da aka yi maka shi kenan kawai ba za ka ce ba ka yadda ba ba za ka yi afil to ka je ina kuma ba inda za ka je saboda haka lamu akibali hukumi to tun da kuwa haka ne to karka yadda ka saba wa Allah kana da ganganci don ba abi ba yadda za a yi hukunci kuma ka ce ba ka yadda ba kuma babu inda za ka je ka nemo magoya baya ka ce ku zo ku taya ni an zalunce ni a yi zanga-zanga ta gani babu wannan a duniya ne ake wannan kuma wa dan adam dan ka kakewa wani dan adam din ma baka saka masa zanga zanga ba wani ma dan adam din mai hukuncin mai shugabancin baka saka yawan masa zanga zanga ba ka gani balle Allah kuma subhanahu wataala saboda haka yana yin abin da ya ga dama wa falil mu'minina jannata bi fadli mu'minai suna da aljanna da Allah ya basu da falalarsa wa lil kafirina an-nar bi adlihi kafirai suna wuta da adalcinsa نعم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد daidai to anan kuma Allah subhanahu wata'ala wato wannan ayar kamar yadda malamai suke cewa aya ce da take wato bushara da nuna farin ciki da bushara da cewa ku kwantar da hankalinku addinin Allah ba wanda ya sai ya karya shi kuma yake yake wato jaji ga dukkan kafirai da da munafukai da sauran makiya Allah da makiya addinin Allah da manzanni da makiya mumunai da makiya addinin musulunci ayar tana musu gatse kuma tana musu jaje da cewa ba su yi haƙuri ba za su iya tare hanyar Allah ba ko kaɗan duk abin da za su yi wai su ga sun karya addini ba za su iya ba to shi abin da ayar take faɗa mana wannan kaga anan sai Allah ya ce man kana ya duk wanda ya kasance yana zaton ko yana tsammanin allan yansu hullahu cewa Allah ba zai taimake shi ba to nan damirin hu a nan yana komawa ina shi yasa malamai su kaga dai ba a faɗi wani abu a baya ko manzan Allah ko kaza a baya kusa kusa ba a zahiri to shi yasa malamai suka ce Ah, damirin ruhu lafazin ah, damirin hu yana koma kan ar-rasul sai zama malamai suka yi magana uku akan wannan damirin wato yana koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ko kuma yana koma kan qur'ani da musulunci ko kace addini a dungule kai tsaye ko kuma yana komawa kan shi wanda ake magana da shi ko da ba annabin bane an gane ko to abin nan makoma guda biyu din kusan abu ɗaya ne in ka ce yana koma kan manzon Allah daidai ne da ka ce ya koma kan musulunci don musulunci manzon Allah ya zo da shi daidai ne da ka ce ya koma kan Qur'ani don Qur'ani ma manzon Allah ne ya zo da shi kuma Qur'ani yana magana ne akan Allah da manzonsa da addininsa in ka ce ya koma kan addini to annabin ne ya zo da addinin ne so kaga makoma guda biyu inda damirin ke koma ya koma kan abu ɗaya ne in ka koma ga nan sai kuma ma'ana ta biyu yana koma kan shi wanda yake karatu dan mutum kenan na ba an fahimta duk wanda yake ganin wato wanda wanda ake magana da shi damir na koma kansa sai dai wannan wannan malamai suka ce yana da rauni akan ayar kamar yadda zamu ji an fahimta ko to anan sai Allah ya ce to me yasa da suka ce yana koma kan annabi to ina ba ambaci annabi a kusa ba kuma addamiru ya kamata ya koma ila akarbi musamma. bai a larabci ka'idar larabci damiri baya koma kan abadal musamma. na fata kuna fahimta anan wasu suka kawo wani shubha wata iskali wani iskali kuma nan shi yasa malam shankidi da sauran malaman tafsiri suka ce ai damirin yana koma kan abin da Allah ya faɗa a cikin ayar da ta gabata wanda ke kusa da wannan aya ɗin ba mun karanta ba can da ce inna Allah yudkhilu lazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu me yasa zai shigar da su ciki saboda imani da addini ko ko kace saboda imani da suka yi da Allah da manzonsa ko maka ce saboda sun yi imani da manzon Allah kowanne dai yana koma kan abu daya saboda Allah ya faɗi sakamakon waɗanda suka yi imani da me suka yi imani da Allah da manzonsa shi yasa suka aikata addini to shi wannan addini su kafirai da kuma munafukai da sauran wayanda suke adawa da addinin Allah subhanahu wataala da suke adawa da musulmi da musulunci to idan suna tsammanin Allah ba zai taimaki manzan Allah ba ko ba zai taimaki addininsa ba to shine abin da shine abin da damirin yake yake komawa zuwa yake indicating ina fata an fahimta yawwa to saboda haka anan ma'anar ayar sai shine man kana ya zunnu duk wanda ya kasance yana zaton ko yana tsammanin ka ce yana tsammani ka gani an lan yansurahu Allah cewa Allah ba zai taimake shi ba ma'ana ba zai taimaki manzonsa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen ganin ya da saƙon Allah addini ya cika don an ce a wancan lokacin ma akwai waɗanda suke tunani suke ganin cewa Allah ma ba zai taimaki annabi din ba zai zo ya kasa daga ƙarshe wasu kuma suke ganin ma musulunci in tafiya ta tafiya ma ba zai je ina ba zai lalace suka ɗauka kamar irin ƙungiyoyi ne na mutane da suke kafawa mutum ya kafa ƙungiya yana mutuwa kuma sai ƙungiyar ta mutu ka gani to sun ɗauka addinin ma haka ne to haka suke ganin kawai Allah ba zai taimaki manzan Allah ba saboda haka suna takaicin ci gaba da samun nasara da manzan Allah yake ta yi suna jin haushi ba sa jin daɗi su ga musulunci yana ta ci gaba akwai su har yau akwai su cikin yahudawa da nasara da munafukan duniya da sauran munafukan da suke cikinmu suna jin takaicin ci gaba musulunci su ga musulunci yana ta haɓaka ba sa so to shine Allah yake magana da irin waɗannan mutane cewa duk wanda yake tsammani Allah ba zai taimaki manzan Allah ba ko ba zai taimaki addininsa ba to fit duniya a duniyan nan wal akhirah da lahira yana ganin Allah ba zai taimaki addininsa ko manzan Allah ba to ga nan shawara Allah na bashi eh, sai sai yi wannan in yana ga zai iya sai ya ce falyamdud bi sababin to ya mika igiya sabab a nan ma'ana alhabal alhablu ya mika igiya shine yamdud ya mika igiya ya samu igiya mai ƙwari mai ƙarfi ya miƙa ya ɗaura ila sama'i zuwa sama as-sama'u anan gurin malamai suka ce yana nufin abu biyu yana ɗaukan ma'ana biyu ko dai sama ma'ana sama'u saƙafi baitihi ma'ana ya samu saman ɗakinsa ko rufin ɗakinsa katakon da aka yi rafta ko wani abu dai ko bishiya ko wani abu ko saman bishiya wanda ke saman shi ya ɗaura igiyan a can ya ka igiyan sai ya ɗaura sai ya zo da igiyan kuma ya ɗaura a wuyan shi wato Allah yana nuna mana a nan cewa hanya ɗaya zai bi watakila ya samu sauƙi na jin haushi shine ya kashe kansa amma musulunci ba zai tsaya ba <laughs> to kaga ya kaje kansa shine Allah ya ce ma in ya kaje kansa ma ya gani shin wannan damuwar da jin haushin wannan kashe kan nasa da dibara da na kashe kansa zai tafiyar masa da wannan jin haushin ma'ana wai ba shi da wata hanya kowace hanya zai bi na yaga ya dakatar da tafiyar addinin musulunci ko ya rushe musulunci ko ya lalata musulunci ya bata da'awar musulunci to ba shi da hanya ko daya illa ya bi wannan hanyar kawai in zai iya ɗaya kenan go wasu kuma suka ce a ah, sama'u din bi ma'ana hu sama'ul asl wancan saman don dama ka san as-sama'u laraba suna idlaqin sunan yusammuna kullu ma fawqal fawqaka huwa sama'un duk abin da ke saman ka to sama ake ce mishi to kaga saman rufin ka ma sama kenan in ma kan reshen bishiya ne kaga yana saman ka ne ina fata an fahimta to shi ne Allah yake cewa yi haka don ya miƙa bi sababin da igiya sabab ana yana nufin alhabal don balarawa suna kiran igiya da sabab saboda shi ne abinda za yi amfani da shi ko haka igiyan guga ma suna kinsa sabab saboda shi ake ɗaura guga a zira a cikin rijiya a ɗebo ruwa a jawo gugan da wannan igiya to wani igiya ana kinsa sabab to saboda haka ya miƙa igiya ila sama ya zuwa samansa na ɗakinsa kenan kamar fasarar farko da muka yi wasu kuma suka ce a saman na can saman ne ake nufi ma'ana ya miƙa igiya in yana da ikon da zai yi wannan don ita ce hanya ɗaya ta da zai iya bi ya hana ci gaban musulunci ya kuma rushe addinin Shi ne ya bi wannan tsarin in zai iya haka kuma ba zai yiwu ba da saboda haka ya miƙa igiya zuwa sama ya bi igiyan nan ya hau in ya hau sama ya je can ya ya kaɓa a nan ya kaɓa ga wanda ya suka ce sama ɗin sama'u sakaf ɗinka ɗaki ne kamar fasara farko da muka yi ya kaɓa na ayyan hannik bi haza sabab ne ma'anan kaɓa ma'ana ya hangin kansa ya shaƙe wuyansa har ya mutu abinda suka shi yasa malamai anan suka ce summiya al-inkhinak al-qat'a qat'an li'annahu yanqati'u at-tanaffus wal haya saboda idan ka rataye wuyanka kai hangin kanka kaga ai zai tafi zai yanke maka rayuwa ko to shi yasa a kira shi qat'a yaqta anan shine mana yayi hangin din kansa ya rataye kansa ya shake wuyansa don ya mutu kaga ya huta kenan da ganin ci gaban addinin kaga zai huta da takaicin da yake amma ba haka yayi ba in dai matuƙa yana raye to ba zai bashi da wata hanyar da zai tsare tafiyar addini bai isa ba duk ƙarfin da aka mahama utiya min kuwa duk ƙarfin da aka bashi ko me yake ji da shi a duniyar nan to bai sai tsare addinin Allah tafiya ba ko ya ce a waye gari ya gama da musulmi gaba ɗaya an daina musulunci ko ya kawo wasu hanyoyi na dabaru da komi da tawili da fassaran ƙarya da misinterpretation da ake wa ayoyi da hadisai da wane duk ya kawo to sai an tona asirinsa malamai suna nan suna duk wanda ya kawo fassaran karya gurbatacce fassara kan addini za a tona asirinsa sau nawa suka yi wannan tuntuni shi yasa aka tara littafai jingim jingim littafai ne suke magana kan hadisai na ƙarya hadisai da ifun jiddan hadisai munkar hadisai da ifai da wasu labarai da tarihohi da tarihi waɗanda ba su da tushe duk an rubuta a kansa an faɗi kuma na gaskiya da hanyoyi da dalilai da hujjoji wanda zai gamsar da duk wanda yake da hankali lafiyayye wanda kuma bai gamsu ba dama bai da lafiyayyen hankali kuma ba a magana mai mara lafiyayyen hankali Shiga ga gwamnati ya je kawai rinka bin bola ya fi masa sauki ana magana da masu hankali mai lafiya ko ba haka ba to saboda haka ya kashe kansa ko kuma suka ce ya mika zuwa sama in ya je sama din falyakta sai suka dauki alyakta kudin da ma'anansa na alqata'u cewa ya yanke hanyoyin da kofofin da wahayi da alheri ke saukowa na musulunci zuwa ga annabi sai ya toshe wajen don wahayin ya daina zuwa <laughs> wannan fasara da biyu kenan akan as-sama'u din to in zai iya haka to yayi kaga duka guda biyun wanne zai iya <laughs> kaga wanda shi wanda yake kokari yaki addini din ba zai iya kashe kansa ba saboda waya huta da takeicin musulunci ya gaji da ganin musulunci yana ta ci gaba don haka bari ya kashe kansa kawai ya huta ma kawai ko da ana samun masu yin haka ko Eh, matar yazda jiridu matar yazda jiridu ai ta yi haka a tarihi lokacin da aka karya daular farisa lokacin da rundunar musulmi sahabbai jundullah suka shiga suka shiga mada'in ciki har cikin mada'in har ƙwaryar wato headquarter mulki na daular faris farisa a mada'in kenan iran a yau kenan karya daular saboda haka shi sarkin ya zarzuka gudu ya yi ai gudu ya je halaka a can inda ya tafi to yana gani shi da abin nan ya kwashi abin da zai kwasa ya tsere da wasu da wasu dukiyoyi haka da wanda ya iya dauka don da ya tabbatar an shigo gari to kafin a shigo fada ya tattara nashi ya nashi iya abin da zai iya diba ya tattara ya tsallaka katanga ya tafi ita kuma matar ta ce ita ba za ta shiga musulunci kuma ba za ta yadda a kama ta ba kawai ta sha guba ta sha guba don ka san wa iran kafircin da ke zuciyar mutanen iran yawancinsu ya wuce duk inda kake tunani shi yasa suke duk abin da suke su yi wa allah ƙarya su yi wa manzan allah ƙarya su wa sahabbai ƙarya ba sa jin nauyin wannan saboda a lokacin da aka karya daular farisa mutum fa zai ruga ya fada ruwa wai shi da ya shiga hannun musulmi goma ya halaka cikin ruwa yawancin sun fada ruwa suka halaka haka ita matar yazdajridu shi shine sarki na karshe da aka karya daular Faris a hannun shi matarsa guba ta sha ta nan na guba kawai ta mutu <laughs> don ka zan mutanen nan ba kyau shi yasa suke takaici ya aka yi daular su da ta kafa shekara dubbai musulunci ya zo ya karya su larabawan da ake ganin ba wayayyu ba sai da musulunci ya zo tukuna suka waye sannan har da nan da na daular da zai shekara nawa iyaka shekara goma sha zuwa ashirin tunda sai na umar shekara ta ashirin da uku ya rasu bayan jira to kaga a lokaci yana kaga daular musulunci da kafuwarta ba ta wuce shekara 20 ko kuma 10 ba ta zai ta karya daular da ta yi karfi a duniya super power ce tunda a lokacin daular farisa da daular rome roman empire da kuma fashion empire su ne two super powers a lokacin kamar yanzu ne lokacin da ake america da rasha kafin rasha ta rushe ko da duk da rushen rasha yanzu ma har yanzu dai tana dan motsi amma dai ba ta da fawa irin da to haka farisa musulunci ne karyata rumawa ma daular rum musulunci karyata tsakanin su shekara goma sha bai kai ashirin ba tsakanin rushewar rum rum ne ta fara aka fara rusa ta sannan farisa duk bai wuce shekara ashirin ashirin ba bai ma kai ashirin ba sosai tsakani kuma duk sahabban ne suka yi aiki suka shigar da musulunci ko ina ba kuma kawai suka je suka yake su ba saboda su ne suka yunkura wai za a murkushe musuluncin gaba da su kuma suka ce to ku zo mu buga aka buga kuma kenan aka je har cikin gidansu ka gani to haka musulunci wannan ayar ba tana magana abin take magana cewa duk inda mutum ya kai da karfinsa kowace irin hanya duk dibarar da yake da ita ba shi da hanyar da zai iya rusa musulunci ko ya hana musulunci tafiya shine Allah ya ce hanya ɗaya ce shine wannan shawarar da Allah ya bashi mun <laughs> iya wannan hanya ne kadai zai iya yi ya toshe kuma ba zai yi ba shi ma wato bai jaya da Allah ba shi yasa malamai suka ce ayan nan bushara ce ga mumunai cewa musulunci ba mai iya rusa shi su kwantar da hankalinsu kawai su yi ta addini ta bautar Allah kawai da ya kamata kada wani wata barazana ta wani kafiri ko wani munafiki ko wani kaza waye dauke ka dauke tunanin wai har za a iya rushe musulunci kar ma wannan tunanin ya zo ma zuciya ba zai rusu ba sai dai a sha wahala idan musulmin su ma su in suka sake wata ka'ida suka rushe wata ka'ida ta addini suka bi son rai to shine za a dan jarrabe su a cikin duniya a jarrabe su zuwa lokaci wanda suka yi tunani suka dawo ga Allah kuma shikenan ka gani abin da yake tafiya kenan to saboda haka wannan kaga kaga ai ba zai yiwu ba ko dai kowanne daga ciki to shine Allah ya ce falyanzur idan yayi haka ya duba ya gani hal banna kaiduhu ma yaghiru shin dibarar tasa kaiduhu dibararsa da makircinsa da makidar da yake kullawa don ya tushe musuluncin ya ga in yayi hakan wannan makidar tasa zai tafiyar da ma ya abinda abin da ke bakanta masa rai yake yake yake bashi damuwa yake kuntata masa yake sa shi cikin bacin rai na ci gaban addinin musulunci zai tafiyar shine abin da aya take magana ka gani to shine yake cewa man kana yazunna an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah ai man kana yazunna an lan yansura Allah rasulahu rasulahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta ya mika igiya zuwa sama sannan in ya miƙa zuwa sama saman nan kamar yadda muka faɗa malamai sun bai ma'ana biyu ne saman ko dai saman rufin ɗakinka ko saman ka kamar bishiya ko wani abu ko wani gwafa da zaka sa wata wata gwafa da zaka sa da wani abu zaka daura igiyan sannan ka zo ka daura a wuyanka sun malyaqda sannan ka shaƙe wuyanka kai hangin ɗin kanka ka mutu don ka huta da jin takaici da damuwa da bacin rai na cigaban musulunci ko kuma a sama'un din da ka hau ka yi in kana da wani igiya ka zira ka wurga sama ka bika ka bi igiyar ka hau ka je ka sama can ta inda ba ta can saman wahayi ke zuwa ba da alherin da ke zuwa wa musulmai ke zuwa to ka je ka toshe tun a wancan lokacin kenan ka je ka toshe hanyar da wahayin ke zuwa zuwa ga na musulunci da addinin ke zuwa ka toshe wajen haka shi kenan musulunci ya daina zuwa in za ka iya haka ka yi to shi ne a nan yake cewa idan ka yaka ka sai ka shaƙe kanka don ka halka yanke rayuwar kanka gaba ɗaya ka mutu kenan aifal yamdo bi habalin ila saqafi ya daura igiya zuwa ga rufin ɗakin sa thumma liyaqta unuqahu sannan ya yanke wuyan shi wal bihi ya shaƙe wuyar tasa da shi ma'ana ya daura wuyar sa ya shaƙe ta saboda ya yanke rayuwarsa sa gaba ɗaya sai ya mutu kenan wannan ita ce fasara ɗaya fasara ce faɗa ɗaya fasara kuma shine ya je sama kenan duka fasarorin guda biyu su shankidi ya kawo su da ta ukun wanda na ce muku yana nufin akwai fasara ta uku da suka faɗa cewa man kana ya zunnu an yanzu yansurahu Allah duk wanda yake zaton Allah ba zai taimake shi ba wannan ba annabi ba kenan wato suka mai mirin zuwa ga shi mai dan adam kenan duk wanda cikin yan adam wanda yake ganin Allah ba zai taimake shi ba yansurahu anan sai suka fasara da cewa ayyar zukahu saboda a larabci suka yi idlaqin nasru yuradu bihi arrizq sai zanto ma'anansa kenan man man kana zunnu an lan sura hullahu ai an lan yarzuqahu Allahu fid wal lahira yana ganin Allah ba zai azurta shi ba a duniya lahira to falyamdud bi sababin ila sama'i ya mika igiya zuwa sama in ya mika igiya zuwa sama sai ya hau kuma ya shaƙe wuyansa sai ya kashe kansa gaba ɗaya kaga fi masa alheri tunda tunda me amfanin rayuwarsa tunda Allah ba zai azurta shi ba a duniya da lahira kaga ya ɗebe ƙauna kenan don haka Allah ba zai azurta shi ba sai ya kashe kansa kawai kaga ya huta don ba amfanin rayuwarsa tunda ba zai samu abin da ke bukata ba kun fahimci wannan fasarar to wannan fasarar shine malamai suka ce tana da rauni dangane da ayar <laughs> eh shine ai to aya ko wanda ma suke yin haka sai ga wai talauci ya masa yawa damuwa da bakin ciki sun dame shi don haka sai ya yi hangin ɗin kansa ya rubuta wata takarda ya bari <laughs> amma dai ayar ba wannan take magana ba ina fata an fahimta yawwa to haka suke suna ganin wai hakan hutu ne tunda bai san lahirar ba <laughs> gani annabi ya ce kuwa duk wanda ya kashe kansa zai shiga jahannama haka zai dinga za dinga azabtar da shi da irin nau'in abin da ya kashe kansa da shi in wuka ya yanka kansa da shi to haka in huda cikin sa da wuka haka za yi masa in bindiga ya sa ya harbe kansa haka wannan zai a cikin jahannama zai ta harbin kansa gashi a wuta kuma yana ta harbin kansa haka zai ta yi ana ta masa azaba in ya jeho kansa daga sama to a wutan haka za a sa shi ya dinga gangarowa daga kan wani tudu cikin jahannaman ya gangaro kuma ya sake hawa sama da kyar zai hau ya sake sako kansa ya gangaro haka zai ta yi za a masa azaba da irin abin da ya kashe kansa da shi a duniya to kaga duk wahalar da zaka sha a duniya ba kuma ka sha ta ba wahalar za ta yanke tunda ba kai ne faro ba a wahala dai a duniya dai watakila ma wahalar da mutum ke shan ma akwai wanda suka ninninka shi a zamanin nasa wahala shi wahalar ta zama ta jin daɗi ne ma watakila <laughs> eh waje yana ganin wahala ne don haka shikenan wani ma an ce wai wai ya rasa kudin an babansa ne ya mutu ya rasa kudin da za a yi bikin mutuwan ba ga gwamnati bi shi kawai ma kare ji kare abun kunya kai kafirci bai yi ba kaga wannan da kafiri wai zai wannan kafirci bai yi ba Allah sawaki Allah ka tsare mu Allah mun gode ma da ka fitar da mu daga kafirci kafirci bai yi ba don tunaninsu yana ba su sako mara kyau falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghidu sai ya duba ya ga shin kaidinsa da mugunyan sa da sa zai tafiyar da abin da yake fusata shi yake bashi haushi hmm? ai hal ka gani ko yushfi zalika shin hakan zai warkar da shi zai warkar da damuwar da yake samu na ci gaban addini zalika ma yajidu fi sadri abin da yake samu a kirjinsa min al na fushi قال ابن كثير وهذا القول قول ابن عباس وهو أظهر في المعنى shine mafi bayyana a cikin ma'ana magana Abdullahi dan Abbas ne wannan kuma shi fi bayyana a ma'ana wa ablag fi tahakkumi kuma ya fi kaiwa matuka wajen gatse haka kaman Allah gatse yake wa shi wani kafiri ko wanda yake adawa da addini kaman gatse ne kaga ai ba zai iya yi ba yace a kai ka sani fa duk abin da zaka yi wara ka yi tare addini ba amma kana so ka tare addini to ga shawara hanya ɗaya ce ta ita ce wannan haka kaman gatsi ake masa don ba zai iya ba <laughs> sai ya ce fa innal ma'ana man kana yazunnu anna allaha laysa binasirin muhammadan wa kitabahu wa dinahu to falyadhhab ya tafi falyaktul nafsahu ya kashe kansa in kana zalika gha'iz in kana zalika gha'izuhu in dai hakan shine abin da ke fusata shi din yake bashi haushi to ya kashe kansa kawai kaga bashi da rayuwa ma baya ganin abin da ke faruwa don haka shikenan <laughs> Allah kiyaye amma fa inna allaha nasiru dinahu nasir nasiruhu la mahalata Allah mai taimakon addininsa ne mai taimakon manzonsa ne la mahalata babu makawa? shi yasa Allah ya ce wa kadhalika kamar haka anzalnahu muka saukar da wannan littafi ayatin ayoyi ne a cikin ta wa cikin sa bayyanatin da suke bayyana komai filla filla ay mithli zalikal inzal irin wannan saukar da ayoyin Qur'ani da muke yi albadi' ka gani almuntawi alal hukumil baligha wayannan ayoyi wayanda suke albade wayanda babu wato mai banƙaye kenan almundawi wanda suke suka kunshi alal hukumil baliga wato suna kunshe da hukunci wanda suka kai matuƙa wajen kyawo da da hikima da ƙwarewa anzalna alquran alkarim mun sauka da qur'ani mai girma kullahu duka ayatin ayoyi ne wazihatun nu qarara wazihatu dilala wanda suke ah, bayyana dalilai qarara babu ƙura a kansu ala ma'ani har ra'ika kan ma'anoninsu masu sha'awa shine ar-ra'ika a raiku kenan masu masu ban kai ka gani wa anna kuma Allah ya hadi man yuridu yana shirar da wanda ya ga dama duk wanda Allah bai shirar da shi ba shine zai saura yana ta bagauniya yana ta ɗimuwa a rayuwa Allah ka shirar da mu na'am ah, lokaci ya kai go sai mu kwana anan kenan insha Allah za mu shiga wata gabar kuma wato wannan wannan sura ta haji akwai abubuwa masu yawa a ciki abubuwa irin wannan da kuma bayanai akan aikin haji da bayanai akan abubuwa da dama su layyar da sauransu duka insha Allah ta'ala Allah ya bamu dacewa Allah ya bamu ikon kaiwa karshen wannan sura insha Allah ta'ala abin da mu faɗa da Allah ya bamu lada akan sa abin da muka yi kure Allah shafi mu barkida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh